Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum kama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri na musamman a yau Laraba ta farko a watan Nuwamba shekara ta 2020 wadda ta kasance kashigarin zaben shugaban kasa a nan amurka kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga muhimman kanin labarai ana ci gaba da kirga kuri'u a jihohi da ke gabar amurka ta gabas da duk fadin amurka bayan da amurkawa suka yanke shawarar ko su bai wa shugaba donald trump na jam'iyyar republican wani wa'adin ko kuma su miƙa fadar white house ga ɗan takarar jam'iyyar democrat joe biden bisa ga dukkan alamu kokari da ake yi na kare kayayyakin zaɓe a amurka daga barazanar hari ta yanar gizo kwalliya ta biya kuɗin sabulu yayin da ya rage 'yan sa'o'i a shiga dokar kulle ta coronavirus a ƙasar australia wasu 'yan bindiga sun kai mummunan hari kan mai uwa da wabi duk mai sha'awar yin takarar zama shugaban ƙasa a amurka sai ya cika wasu sharaɗa uku kamar yadda yake a tsarin mulkin ƙasar. Shekaru ɗari bayan dokar da ta ba mata 'yancin yin zaɓe, mata masu kaɗa kuri'a na tasiri sosai a zaɓukan Amurka. A duk zaɓukan shugaban ƙasa na Amurka da aka yi tun daga shekarar 1964. Yanzu abin da za mu ce da kan mulkin ɗin Trump to dai wasu suna ganin kamar zai iya lashe sabe amma da wuya kamata yan mutane su sani joe biden wato ma'aikaci ne kuma yana da alkawari kuma mai cika alkawari ne abinda shirin namu ya ta'allaka kai kenan yau sai ku kasance tare da mu domin jin yadda aka yi wannan zaɓe sabili da haka za mu jingine shirin baki mai yanka wuya na murtala faruk sanyin na amma kafin mu kai ga haka ga aisha ta sile da halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ana ci gaba da kirga ƙuri'u a jihohin da ke gabar Amurka ta gabas da duk faɗin Amurka. Bayan da Amurkawa suka yanke shawarar ko su baiwa shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican wani wa'adin shekaru hudu ko kuma su miƙa fadar White House ga ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden. miliyoyin ƙuri'un da aka kada jiya talata sun ƙaru ne akan ƙuri'u sama da miliyan 100 da aka jefa yayin buɗe rumfunan zaɓe da wuri yayin da amurkawa ke zaɓar shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin amurka da jami'an jihohi da na ƙananan hukumomi ana tsammanin yawan masu jefa ƙuri'u zai yi sama duk da rikice-rikicen da annobar coronavirus ta haifar a cikin sa'o'i masu zuwa za a mai da hankali ne sosai ga gidayar ƙuri'u a jihohin Florida da North Carolina suka taimaka wajen ingiza Trump zuwa nasara a shekara ta 2016 kuma inda zaben jin ra'ayin masu cefa ƙuri'u a wannan shekara ya nuna Trump da Biden suna kankankan da juna. Yankin gabashin jihar Pennsylvania da ake kira fagen daga kuma shine aka fi mai da hankali. Amma ba lalle ba ne a fitar da cikakken sakamakon ba har sai ya ɗauki tsawon kwanaki. masu sharhi sun ce dukkan jihohin uku na da matukar muhimmanci ga Trump idan har yana son wa'adi na biyu kuma ya guji zama shugaban ƙasa na uku a cikin shekaru arba'in da suka gabata da ya faɗi neman sake tsayawa takara. Bisa ga dukkan alamu kokari da aka yi na kare kayayyakin zaɓe a Amurka daga barazanar hari ta yanar gizo kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Domin miliyoyin Amurkawa sun kaɗa ƙuri'unsu na zaben shugaban ƙasa a yankunansu da jihohinsu. Jami'an tsaro a zaben na Amurka sun bayyana jin daɗin su tun da cibiyar zaɓe ta farko ta buɗewa masu kaɗa ƙuri'u ƙofa a jiya talata a zaman rana ta ƙarshe da jama'a za su jefa ƙuri'a. Wani babban jami'i a sashen kula da tsaron kayayyaki ta yanar gizo da yawan manema labarai bayani kuma ya ce a sakaye sunan shi. Ya bayyana barazana ga kayayyakin zaɓe na shekara ta 2016 inda masu kutsen yanar gizo na rasha suka auna na'urori a dukkan jihohi hamsin na amurka a wannan karan daidai yake da kowace ranar zaɓe kuma kamar ma kowace talata kawai a cewar jami'an duk da cewa an samu 'yan matsaloli a faɗin amurka amma an magance mafi yawansu. an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu shiga batun babban zaben da aka gudanar jiya a nan amurka inda banta zaben shugaban ƙasa an kuma yi zaben 'yan majalisa yayin da waɗansu jihohi suka kaɗa kuri'a kan waɗansu batutuwa da suke da muhimmanci a jihohinsu da suka haɗa da batun halarta sayar da tabar wiwi a shaguna na musamman domin jinya marasa lafiya. Abokin aikin masar Sarfil Hashim Gumel ya hada mana rahoto kan yadda zaben Amurka ke tafiya ga kuma rahoton nasa. Kundin tsarin mulkin Amurka ya tanadi ka'idoji da tsari ga dukkan wanda ke son zama shugaban kasa Da farko, duk masha'awar yin takarar zama shugaban kasa a Amurka sai ya cika wasu sharaɗa uku kamar yadda yake a tsarin mulkin ƙasar. Na farko, tilas mutum ya kasance haifaffen Amurka. kana shekarunsu sun kai akalla 35 a duniya yayin da kuma ake bukata mai sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasar amurka ya zauna a cikin ƙasa har na tsawon akalla shekaru goma sha hudu a jere amurka na da manyan jam'iyyun siyasa guda biyu jam'iyyar republican da democrat amma ba dole ba ne mutum ya tsaya takara ƙarƙashin waɗannan jam'iyyu biyu ba yana iya tsayawa takara a matsayin mai zaman kansa wato independent bayan mutum ya zaɓi jam'iyyar da yake sha'awar tsayawa takara ya kuma yi rijista daga nan jam'iyya za ta gudanar da zaben fidda ɗan takara cikin mutanen da suka nuna sha'awar tsayawa takarar bisa al'ada manyan jam'iyyun amurka biyu republican da democrat suna gudanar da babban taron jam'iyya na ƙasa domin bayyana tare da tabbatar da wanda aka zaɓa ya zama ɗan takarar jam'iyya a hukumance daga nan 'yan takarar jam'iyyun da aka zaɓa za su ɗauki lokaci suna tuntuɓa da shawarwari kafin su zaɓi mataimakansu su kuma ci gaba da yakin neman zaɓe. Daga lokacin da jam'iyya ta tsaye ɗan takara ya zama mai yanke hukunci da kuma ikon zartarwa ko tsawatarwa a jam'iyyar. 'Yan takara ka gudanar tarukan neman tallafin kuɗaɗe da za su gudanar da kamfen ɗinsu ana amfani da kudaden ne wajen yin tallace-tallacen yakin neman zaɓe a gidajen talabijin da rediyo har ma da shafukan yanar gizo da kafafen sada zumunta domin neman ƙuri'un 'yan ƙasa da za su yi zaɓe. Kundin tsarin mulkin Amurka ya ba duk 'yan ƙasa da suka cika shekaru goma sha takwas da haihuwa 'yancin yin zaɓe. Ɗan ƙasa zai iya zama haifaffen Amurka ko kuma wanda aka haifa a wata ƙasa, amma ya samu ikon zama ɗan ƙasa a Amurka. kana tilas ne ya kasance wanda bai aikata wani babban laifi ba wanda kuma yake da rajistar yin zaɓe sai dai tsarin ya ba mutum dama ya je rumfar zaɓe da takardar shaidar haihuwa da kuma inda yake zaune a yi mishi rajista nan take a rumfar zaɓe ya kuma kaɗa ƙuri'a amurka tana da jihohi hamsin da kuma babban birnin tarayya da ake kira washington dc ko kuma gundumar kwalambiya inda ta kasance fadar mulkin amurka wadda ba ta da wakilai a majalisun dokokin kasar kuma ba ta da gwamna sai dai tana shiga zaben shugaban kasa kamar yadda ake yi a dukkan jihohi tana kuma da wakilai da ke zaben shugaban kasa akasin sauran zaɓukan amurka inda wanda ya samu ƙuri'u mafi yawa yake zama wanda aka zaɓa zaben shugaban ƙasa tsarin shi ya bambanta akan fara hasashen wanda zai lashe zaɓe daga yawan jihohin da ya lashe waɗanda suke da wakilai da suke turawa su tabbatar da zaben shugaban ƙasa. Wannan tsarin wakilai da ake kira Electoral College tsari ne da aka raba ƙuri'u 538 ga dukkan jihohin da ke Amurka. Ɗan takara yana kwashe dukkan yawan wakilai a jihar da ya lashe zaɓe. Duk da yake jihohin da kuma kunduma Columbia suna da kasansu cikin wakilai 538, sai dai na wasu jihohin ya fi na wasu yawa. alal misali jihar california tana da wakilai hamsin da biyar, amma jihar new york tana da wakilai ashirin da tara, jihar nevada kuma tana da wakilai shida rak 'yan takara kan mai da hankali ga jihohin da suka fi yawan kuri'u domin neman samun ƙuri'u 270 cikin 538 da zai tabbatar da wanda zai zama shugaban ƙasa hakan na nufin ba yawan ƙuri'un jama'a masu rinjaye ba ne ke zaɓen shugaban ƙasa ba yawan ƙuri'un wakilan electoral college ne ke zaɓar shugaban ƙasa ko da yake kundin tsarin mulki bai buƙaci wakilan jihohi su kada ƙuri'a bisa ga zaɓin da al'ummar jihar suka yi ba jihohi da dama suna bin ra'ayin al'ummomin jihohinsu wajen zaɓen shugaban ƙasa saboda haka yana da wuya ɗan takara ya lashe ƙuri'u a jihohin da ya samu adadin wakilai da yake buƙata. ya zama shugaban ƙasa amma ya gaza samun goyon bayan wakilai masu zaben shugaban kasa wadda ake kira electoral college sau biyar ne a tarihin amurka ɗan takara ya samu mafiya yawan ƙuri'u amma ya faɗi haka ta faru a shekarar 2016 da shekarar 2000 da kuma sau uku a ƙarni na goma sha 18 idan babu ɗan takarar da ya samu ƙuri'un masu zaben shugaban ƙasa 270 da ake bukata sai zaben ya koma majalisar wakilai wadda za ta kaɗa ƙuri'a ta zaɓi shugaban ƙasa daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa uku da ke kan gaba. Kana wanda ke biye da shi ya zama shugaban ƙasa. Sai dai haka ta faru ne sau ɗaya rak a tarihin Amurka, inda a shekarar 1824 Majalisar Wakilai ta zaɓi John Quincy ya zama shugaban ƙasa. Yana da wuya hakan ta faru a zaben da za a yi tsakanin 'yan takara biyu. Ana rantsar da sabon shugaban ƙasa ko kuma sake rantsar da shugaban ƙasa a wani wa'adin mulki na shekaru hudu rana ashirin ga watan janairu ranar da wa'adin mulki ke farawa da kuma karewa sarfila hashin gumel daga nan birnin washington dc a gaida sarfilu har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga aishatu da karin bayanai akan halin da duniya ke ciki yayin da ya rage 'yan sa'o'i a shiga dokar kulle ta coronavirus a kasar australia lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai mummunar hari kan mai uwa da wabi a shekaran jiya litinin wannan hari ya kashe mutum hudu kuma akalla mutum goma sha biyar suka samu raunuka a wurare daban-daban a birnin shugaban kasar sebastian kurz ya bayyana da harin daukar fansa da ta'addanci jami'ai a babban birnin na australia sun ce har yanzu ba su tantance yawan 'yan ta'addan da suka kai harin ba wanda suka kai kan jama'a da ke harkokinsu a wuraren shan barasa da gizajen cin abinci a daren ƙarshe kafin ƙasar ta shiga kulle shaidu da suka gane wa idanunsu yadda abin ya faru sun ce suna zaton 'yan bindiga da yawa ne suka bude wuta akan wuraren shan barasa da gidajen cin abinci kusa da Schweden Floods da ke magudanar ruwan Donab wani bidiyo da aka yada a dandalin sada zumunta ya nuna wani dan bindiga sanye da kayan motsa jiki yana harba bindiga mai sarrafa kanta sau da yawa akan wani mutum kuma bayan ya tafi ya sake komawa ya kara harbin sa da wata karamar bindiga A jiya Talata, 'yan sandan Zimbabwe sun kama wani dan jarida a karo na biyu wanda ke sukar gwamnati lauyansa ya ce wannan karan an kama shi ne da laifin raina kotu da ke da alaka da wani abu da ya wallafa a shafinsa na twitter an kama hopewell chin ono a karo na farko a watan yuni da laifin rubuta labarin zanga-zangar kin jinin gwamnati an tsare shi ne na fiye da wata ɗaya a gidan kaso mai matsanancin tsaro kafin aka sake shi bisa beli a ranar biyu ga watan satumba da zummar ba zai sake wallafa wani labari a shafinsa na twitter ba har sai an gama shari'ar tasa amma Chin Ono sai ya buɗe sabon shafi na Twitter da yake amfani da shi ya yada labarai da suka shafi cin hanci da kuma sukar gwamnatin shugaba Emerson Nagagwa. kamen na Chino Ono da wasu 'yan rajin kare al'umma ya janyo wa gwamnati suka cewa tana kama 'yan adawa zargin da mahukunta suka musa. Rundunar sojin ruwan Sri Lanka da wasu ƙungiyoyi sun ceto wasu manyan kifaye da ake kira whale sama da ɗari jiya talata yayin da suka fito gabar teku suka kasa komawa ruwa a kudu maso yammacin kasar sojin ruwa da tawagar dogarawan teku masu ceto rayuka na sri lanka da 'yan sanda da masu aikin sa kai da kuma sauran mazauna yankin dukkaninsu sun bayar da gudumawa a wannan aiki na ceto wasu mazauna ƙauyen sun wa dokar hana fita ta coronavirus domin haɗuwa da jami'ai da dogarawan tekun wajen aikin mayar da halittun ruwan cikin teku. Tawagar masu ceton sun samu nasarar mai da akalla manyan kifayen cikin teku. Akalla guda biyu ne daga cikin halittun ruwan suka sami raunuka kuma suka mutu amma an binne su. da Aisha Tisle da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC za ku iya aiko mana da sako kai tsaye a ko da yaushe a lamba biyar tara tara kada a manta a fara da sa alamar karawa ɗaya kafin buga wannan lambar. To bari mu madalla bari mu koma kan zaben amurka mata a amurka kamar kasashe da dama da demokuraɗiyya ta ci gaba suna taka muhimmiyar rawa a zaben shugaban ƙasa domin jaddada tasirinsu mata sun gudanar da gangami a duk faɗin ƙasar amurka gabanin zaɓe da nufin faɗakar da 'yan uwansu kan muhimmancin wannan zaɓe abokiyar aikinmu maryam dauda ta nazarci tasirin mata a zaben ga kuma rahoton da ta haɗa mana. Shekaru ɗari bayan dokar da ta ba mata 'yancin yin zaɓe, mata masu kaɗa kuri'a na tasiri sosai a zaɓukan Amurka. A duk zaɓukan shugaban ƙasa na Amurka da aka yi tun daga shekarar 1964, ƙarin mata fiye da maza ne suka kaɗa kuri'a kuma tun daga shekarar 1980. Jinsunan biyu sun sha bamban sosai a ra'ayoyinsu na kaɗa kuri'a. Helen Bako, 'yar Najeriya ce da ke zama a jihar California a Amurka. ta ce mata na taka muhimmiyar rawa sosai a zaɓukan ƙasar. Mata tun ba ga bakakin mata. Bakar fata. Uh, su ne ruwa su ne saki ko a cikin fati uh, na Democrat. Su ne ke fitowa a kowane lokaci domin su karfafa wayansu mata mutane dai ba mata kawai ba su fita su yi zaɓe. Wani binciken jaridar Bloomberg ya nuna cewa mata sun fi maza zaben 'yan takara daga jam'iyyar Democrat, musamman ma an fi ganin bambancin ra'ayin a lokacin gwamnatin shugaba Donald Trump. A nasarar ban mamakin da ya samu a zaben shekarar 2016 lokacin da ya kara da Hillary Clinton, mace ta farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat. Trump ya samu kuri'un maza kashi 52 cikin 100 mata kuma kashi 41. To ko me yasa mata da maza suke da bambancin ra'ayi a zaben 'yan takara kuma me hakan ke nufi? To yawancin lokaci Democrats ne suke ba da zarafi ma mata domin a zaɓe su. Republicans ba su cika ba da zarafi ma mata su nemi matsayi ba. Shin hmm. wace irin rawa ake gani mata za su taka a bana a wajen wannan zaɓen? A'a mata sun fita da dama in kin lura a cikin kwanakin nan. ba a taɓa fita a jefa kuriya kamar yadda ake fitowa yanzu ba musamman mata matasa su ne fa suke kan gaba su ne suke fita da dama su yi mobilizing mutane su yi magana su karfafa su ku fito bambancin ra'ayi tsakanin jinsin maza da mata da aka samu wajen kaɗa kuri'a a karan farko shine a zaben shekarar 1980 lokacin da Ronald Reagan ya karfafa batun hana zubar da ciki batun da har yau ake takaddama a kansa. Wani bincike na baya-baya da aka yi ya gano cewa giɓin da ake samu a jinsin maza da mata wajen kaɗa kuri'a na da nasaba da ƙarfin tattalin arzikinsu da kuma yadda siyasar Amurka ta raba manyan jam'iyyun ƙasar biyu akan wasu muhimman batutuwa. Elizabeth Kingsbury lauya ce da ke zama a birnin Washington DC. ta ce jam'iyyar democrat ta zaɓa a shekarar 2012 saboda yadda 'yan republican ke ɗaukar batutuwan mata It seemed to me throughout the entire election cycle that the Republican Party is eager to chip away at the basic rights of women um, that we've worked to establish over the past several decades. Ta ce a gani na a duk lokutan zaɓe jam'iyyar Republican na so ne ta tauye haƙoƙin mata da maka yi gwagwarmayar samun su shekaru da dama da suka wuce. Duk da mabambantan ra'ayoyin da ake samu tsakanin jinsin maza da na mata, ba dukan mata ba ne ke ra'ayin jam'iyyar Democrat. A watan Mayun shekarar 2019, wasu mata sun yi gangamin nuna goyon baya ga shugaba Donald Trump a birnin St. Louis Park da ke jihar Minnesota a ƙarƙashin jagorancin Mary Susan Tinian. Ta ce mun tattara nan ne don mu nuna jin daɗinmu akan shugaba Donald Trump. Mata na son Trump shi yasa muke so kowa ya gani. Ta ƙara da cewa ita da sauran mata da yawa sun yarda da manufofin Trump. Yanzu dai an zuba ido a ga irin tasirin da mata za su yi a wannan zaben na shekarar 2020. Maryam Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. To ke ma Maryam Alheri ya gaishe ki. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri yana birnin New York yanzu haka domin sa ido akan yadda zaben ya gudana. To Baba menene ka lura da shi a wannan zaɓe. To alheri a nan New York an yi zaɓe lamun lafiya amma kuma akwai fargaban gudanar da zanga-zanga mai tsanani lamarin da ya sa jami'an tsaro suka daɗe shiri kan shiri domin dakile duk wata rigima da ka iya tasowa. Hakan ne ma ya sa masu shaguna a cibiyar kasuwanci ta gundumar Manhattan ko kuma downtown Manhattan suka yi ta kafe-kafen katako a gaban shagunan su domin kare kayan su daga 'yan ɓata gari da ka iya shiga cikin zanga-zangar lumana su tafka miyagun ayyuka. 'yan kasuwan sun ce tana yiwuwa a sake samun barnar da aka yi musu a baya a lokacin da aka yi zanga-zangar kashe bakar fatan na george floyd shi ko shugaban 'yan sandan new york terence monahan ya ce jami'ansa za su dakile duk wata barazana da ka iya biyo bayan fidda sakamakon zaɓe. ready ce respond za mu samar da karin jami'ai da suka kimtsa domin mai da martani ga kowane irin abin da zai taso. Kamar kullum za su ba da damar yin zanga-zangar lumana, amma kuma za su taka wa duk wanda ke da niyyar tada rikici ko barna burki. Malam Ibrahim Garba tsohon jami'in tsaro ne a birnin New York wanda ya mana tsokaci a kan yiwuwar zanga-zangar da ake hasashe a New York. Kamar yadda dai aka sani tarihin yin zanga-zanga a nan din yana nan dama ba ya baya nan ba amma ya canza gaba ɗaya saboda yadda abubuwa suke tafiya jami'an tsaro suna yin iya gwargwadon su amma kuma sarkin yawa ya fi sarkin karfi to na tabbatar abubuwa za su zo su rincaɓe to ni shawarar da nake bayarwa shine duk mutumin da yake cikin gari ta bangaren da da ake kyauta zaton wannan hayaniyar za ta taso to dole ne mutum ya kiyaye kansa. To sai dai na kuma tambayi Malam Ibrahim Garba to ko ya yi ga wannan zaɓen idan ya kwatanta da shekaru hudu da suka shuɗe. Gaskiya lokacin da na tafi lokacin asuba ne sosai amma abin ya bani mamaki kasancewar yadda na tarar dogon malayi ne a wajen zaben wanda ban taba gani ba. ina ganin haka sai na ce wannan abun ya tabbata daga irin abubuwan da suke faruwa a kasar da ya sa mutane suka yi yunkuri suka ga akwai eh, bukatar da wajibcin lalle za a fito a kada kuri'a domin irin abubuwan da suke faruwa da ya shafi damuwansu amma kuma a lokacin da na isa rumfar zaɓe da ke kan hanyar Tremont and Davison a gundumar Bronx na iske layin masu kada kuri'a na tafiya cikin sauki a nan kuma na yake cibis da Malam Mahmud wanda ya kammala jefa kuri'arsa. Na ga fursar zanga ya simple, to shi na move kuma very well, so shi na ga yanzu this time yana good. To wai me kake gani ne ya kawo saukin shi ne? Eh saboda sun kaje na ga layin bai da so kuma kowa ya san number shi. An ajejere number, so shi kaje ka ga nan ka je wurin duka sha baka fom ka je ka vote baba ya kuma makiri sashen hausa na muryar amurka a birnin new york sa gaishe ka wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar da za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. wakilin garba awal ya naɗo ra'ayoyin waɗansu mazauna birnin yawundi a ƙasar kamaru ga abin da suke cewa akan 'yan takarar yanzu abin da za mu ce da kan mulkin ɗin trump to dai wasu suna ganin kamar zai iya lashe zaɓe amma da wuya cewa da kamar wannan cutar corona ba ta ta kawo masa wato wannan barazana ba a wannan ƙasar wanda shi ma kan shi ya yi sakaci kwarai da gaske wajen kawo kariya ga al'umman ƙasar wannan ne sanadiyar ma har mutane da yawa suka rasa rayukansu kuma an ga cewa akwai da dama da suka saka wato rasa eh, ainihin wato ayyukansu bayan can trump ya yi kokari matuka wajen tada tattalin arzikin kasar wato amurka kasan cewa akwai wasu takunkumin da ya wato auka wasu kasashe musamman kasar china da kasar makwabciyarsa kasar canada da makwabciyarsa kasar eh, mexico da kasar faransa inda ya ba su wato amurkawa damar inda amurka ba ta samu wato wani abin da zai taimaka wa kasarsa ta fannin cinikayya ba to shi a wajensa ba zai iya tabbatar da irin waɗannan yarjejeniya waɗanda shi ya samu tun mulkin wato barack obama da sauran wato a ganinsa inda barack obama da sauran shugabannin suna kishin wato ƙasarsu da amurkawa to da sun yi kokari na ganin cewa sun tabbatar da wannan tun lokacin su da shi zai ba zai zo ya ci gaba da gyara wato ya kawo gyara kamar da shi ya yi fa kan wannan aikin da suka yi amma a gaskiya idan ka lura a mulkin trump wato an rage ainihin marasa aiki amma kuma sai ga corona ta zo ta ainihin wato bata masa aiki domin shi da ya yi kokari ma a wannan lokacin ya yaƙi wannan korona tun da ma bai da farkon tafiyar ma bai da ita ba amma yanzu korona ta ta shiga ƙasar ta kashe mutane sama da dubu ɗari biyu da hamsin kuma waɗanda suka rasa ayyukansu yanzu na ɗaura nauyin ne bisa kan trump a ganin su shi ne bai kokari ya magance waɗannan matsalolin ba waɗanda ainihin suka shigar da su cikin halin suke ciki na rashin aiki. Malam Zakari shi ma ya tofa albarkacin bakin sa ganin yadda ɗan takarar na jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi kokari wajen maido da waɗansu harkoki wanda shugaban barin gado Donald Trump ya yanke tsakanin sa da waɗansu kasashe na duniya. Kamata ya mutane su sani Joe Biden wato ma'aikaci ne kuma yana da alkawari kuma mai cika alkawari ne. kama da cewa dubai na masaniya a harkokin wato siyasar zance kasar amurka ko kuma zance duniya baki ɗaya da yake duk wani jagoranci amurka shine wato kamar masani a harkokin siyasar duniya baki ɗaya duk da cewa ya kasance a matsayin sanan mataimakin shugaba barack obama na wancan lokacin sai kasance yanzu yana neman wannan kujerar ba abin da zan iya cewa sai dai wato ce Joe Biden ya kware ta wani bangare. Joe Biden ba za a manta ba lokacin da aka yaƙi ainihin ƙasar Iraki ya mara wa ainihin eh, zan ce eh, George Bush a wani lokacin baya eh, ya ba shi goyon baya sosai. To a gaida malamai shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Aishatu da tashin muhimman kanin labarai. ci gaba da kirga ƙuri'u a jihohin da ke gabar Amurka ta gabas da duk faɗin Amurka bayan da Amurkawa suka yanke shawarar ko su baiwa shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican wani wa'adin shekaru hudu ko kuma su miƙa fadar White House ga ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden. Miliyoyin ƙuri'un da aka kaɗa jiya talata sun ƙaru ne akan ƙuri'u sama da miliyan ɗari da aka jefa yayin buɗe rumfunan zaɓe da wuri. yayin da amurkawa ke zaɓar shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin amurka da jami'an jihohi da na ƙananan hukumomi a cikin sa'o'i masu zuwa za a mai da hankali ne sosai ga ƙidayar ƙuri'u a jihohin florida da north carolina bisa ga dukkan alamu ƙoƙari da aka yi na kare kayayyakin zaɓe a amurka daga barazanar hari ta yanar gizo kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin miliyoyin amurkawa sun kaɗa ƙuri'unsu na zaben shugaban ƙasa a yankunansu da jihohinsu jami'an tsaro a zaben na amurka sun bayyana jin daɗin tun da cibiyar zaɓe ta farko ta buɗewa masu kaɗa ƙuri'u ƙofa a jiya talata a zaman rana ta ƙarshe da jama'a za su jefa ƙuri'a wani babban jami'i a sashen kula da tsaron kayayyaki ta yanar gizo da yawa manema labarai bayani kuma ya ce a sa sunan shi ya bayyana barazana ga kayayyakin zaɓe na shekara ta 2016 inda masu kutsen yanar gizo na rasha suka auna na'urori a dukkan jihohi hamsin na amurka yayin da ya rage 'yan sa'o'i a shiga dokar kulle ta coronavirus a ƙasar australia lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai mummunar hari kan mai uwa da wabi a shekaran jiya litinin wannan hari ya kashe mutum hudu kuma akalla mutum goma sha biyar suka samu raunuka a wurare daban-daban a birnin shugaban kasar sebastian kurz ya bayyana harin daukar fansa na ta'addanci a gaishe ki masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shiri na wannan lokaci amma kada a yi nisa nan da karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake shigowa da wani sabon shiri inda za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da kuma shirye-shirye kan zaben amurka yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Chubahiro ne da ya hada shirin da ba da umarni da kuma injiniyan Mateo Alheri ke muku fata alheri.